بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan تعينهم asabar safiyar shanawa ne sha hudu ga watan daya hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mai shekaru 1440 daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu cikin wannan masallaci na nurul islam inda muke daukan darasi a cikin littafin sharhul aqidatil wasitiyya na babban malami shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wanda muhammad ibn salih al-utaimin ya yi wa sharha allah subhanahu wa ta'ala ya dullube shi shi ma da rahama muna kan tafiya akan siratul mustaqim wace ce siratul mustaqim قوله صراط المستقيم أو صراط الذين أنعم الله عليهم كو da inda malam ya ce siratan lazina an'ama Allahu alaihim hiya qawluhu ta'ala ya shiga cikin faɗin Allah ne madaukakin sarki da ya ce idina siratal mustaqim Allah ka shirye mu kan tafarki madaidaici kaga a koda yaushe masallata sukan nemi Allah ya shiryar da su kan tafarkinsa madaidaici saboda shi ne tafarkin annabawa siddiƙai shuhada'u salihai shi ya sa kowane musulmi yake ta addu'a a cikin wannan sura ta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in sai ya ce na siratal mustaqim bayan ya gama yabon ubangiji da kalmomi na kamala sai kuma ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi akan siratal mustaqim to siratal mustaqim siratal ladina an'ama Allahu alaihim ita ce tafarkin da Allah ya ɗora waɗanda Allah ya yi wa ni'ima duk wanda Allah ya yi masa ni'ima to sai ya ɗora shi akan siratal mustaqim wannan alama ce ta nimar ubangiji ka ganka kana tafiya tare da kitabu wa sunna Al-Qur'ani, hadisi mai allah ya ce mai manzon allah ya ce idan mutum allah bai masa baiwa ba sai ya kasance cikin masu rudu to suwaye ne waɗanda Allah ya yi wa nima kaga ya ce siradar ladina an amta alaihim a wannan sura ta fatiha to shi ƙur'ani yana fassara junansa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an amta alaihim faman hum suwaye ne allazina an'amta alaihim waɗanda kai nima a kansu suwaye allazina an'ama Allahu alaihim fassaraha ta'ala su fassaraha ta'ala fi qawlihi Allah ya fassara wannan jumla a cikin wata aya cikin suratun nisa'i ta 69 yace wa man yudhi illaha wa man yudhi illaha war rasula duk mutumin da ya bi Allah war rasula ya bi manzon Allah da shi da ire-irensa duka to fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi nima a kansu minan nabiyina daga annabawa wasu siddiƙina da siddiƙai wasu shuhada'u da shahidai na da bayi managarta Dun mutumin da ya bi Allah ya bi manzon Allah to yana tare da nan, kuma yana cikin da Allah ya yi wa nima to wataƙila za ka ce kai ma kana bin Allah kana bin manzon Allah ni ma in ce haka ke ma ki ce haka su ma su ce haka duka mu faɗi haka ko to bin Allah shine bin littafin Allah bin manzon Allah kuma shine bin sunnarsa Matukar baka bin ƙura'ani to fa baka bin Allah don Allah bai fito fili yana tafiya ana binsa ba a ya aiko da ƙura'ani ne ya ce abi abin da ƙura'ani ya ce in ya hana a bari in ya yi umarni a bi to wannan alama ce da za ta nuna ana bin Allah sunnar manzon Allah kuma shine gashi nan yanzu manzon Allah dai ba wai ganinsa za mu yanzu yana yawo yana tafiya yana magana ya hana mu bari ya sa mu yi ba baya nan mene binsa sunnarsa da ya bar mana don dama da zai tafi ya ce mana taraktu fikum amraini na bar muku al'amurra biyu lan tadillu ba za ku bata ba amma in tamassaktum bihima matukar kun yi riko da su kitabullah wa sunnati shine littafin Allah da sunnata in dai kuna rike da wayannan abu biyu to ba za ku ɓata ba duk rudun da za a rude ku da shi a duniya za ku haye duk hatsaniyan da za ta bullo a duniya in dai kana rike da kitabu wa sunna to insha Allah za ka kai gaci to amma matukar aka ce baka tsallake ba ka saki ƙur'ani ka kama akasinsa ko ka saki sunna ka kama akasinta to ka rufta don baka cikin wa'annan bayin Allah don ka bar siratal lazina an'ama Allahu alaihi ka bar wannan siraɗi da kake ta roƙon Allah ya ɗora ka a kansa siratal lazina an'amta alaihi to Allah subhanahu wata'ala shine anan yace wa man yuti illaha duk wanda ya bi Allah war rasula ya bi manzon Allah duk wanda yake rike da Qur'ani yake rike da sunna kenan to fa ulaika su irin wayannan mutane humul lazina an'ama Allahu alaihi su ne fa wayanda Allah yayi wa ni'ima akan su minan nabiyina was siddiqina wa shuhada was salihina ya shiga cikin wannan zumra ta annabawa siddiƙai shuhada salihai to fa'ula'ika fa'ula'ika arba'ata asna eh ko na tafi wani wuri hmm? fa'ula'i ko fa'ula'i wa'annan arba'atu asnaf wato simfi ko kuma nau'i guda hudu waɗanda Allah ya ambata nan annabawa siddiƙai shahidai salihai ba guda hudu ba to waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ni'ima wanda kullum mu ma muke addu'a ihidinar siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shirye mu ta tafarkin ka madaidaici tafarkin nan da kai ni'ima a kansu annabawa siddiƙai shuhada usalihai mu ma mu zama cikin su kaga duk a kullum akalla za ka yi wannan addu'ar kusan sau nawa a yini muke yi da su ba muna yi sau biyu ko da zahar muna yi sau hudu da lasar muna yi sau hudu da magariba muna yi sau uku isha'i muna yi sau hudu na'am sha bakwai wannan addu'a da muke ta faman yi fadar baka ba aikin ba ne eh, eh? to ka ce kullum kana so Allah ya shirye ka kuma ya shirye ka abu kiri wannan abu ya Allah ya shirye da kai ya san kasancewa haramun ne a ƙur'ani amma sai ka yi to wace shirya kake nema sai ran da mala'ika ya zo ya kamo ka ya matsa ce nan za ka bi menene shiriya ka fahimci abu kake nema to ka fahimta kaki an ce ga yadda za ka yi kaƙi kuma kullum sai ka ce Allah ka shirye ni kuma in ya shirye ka sai ka kiyarda ko to kaga wannan shine fadar baka ba aikin bane sunna za a ce maka ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ka ce a bidiya ita mutanen garin mu suke yi yawa mu shi muka tar da iyaye da kakanni suna yi don haka ba za mu bari ba kuma kullum in an ji maka ya kuma ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi to siratal ladina an'amta alaihi ba bidiya bane a ce ya na ganka da layu da kuraye da kambuna da wasu kodi kodi duka haka da jikin yayanka da jikinka yace to ai wannan tsaro ne yace to kuma ina addu'ar da kake yi kullum kana fama da shirka kuma ka san baki ce to ai tsaro ne eh. Allah ya yi kadan sai an ƙara kaga wannan muna faɗar baka ba aikin ba ne daga an yi ma kaɗan abu ya same ka sai ka ruga gumboka annabawa suna zuwa gumboka yi siddiƙai suna zuwa shuhada'u suna zuwa salihai suna zuwa to kaga wannan duka muna faɗin abu muna karyata kanmu muna yaudara kanmu faɗar baka ba aikin ba ne to wannan idan har ka roƙi Allah Allah ya fahimtar da kai to ya shiryar da kai shiriyar ubangiji shine ya fahimtar da kai kin yarda da shiriyar shine ka kangare bayan ka fahimta kaga mutum ya fahimci abu Allah ya shirye shi kenan sai dai yaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi kam Allah ya arzuta shi da baiwa ta isar da sako na musamman wanda ya fi kowane manzo isar da sako mai gamsarwa sannan Allah ya taimake shi da mabiya masu naci wajen isar da sakon shi yasa ya ce ni al'ummata kowa ɗan aljanna ne sai wanda yake aka ce akwai ko har wanda zai ki shiga aljanna ya ce yi duk wanda aka ce masa ga abun da na ce ga abun da na zo da shi ga abun da Allah ya ce ga abun da Allah ya aiko ga abun da bai so ya bari ga abun da yake so ya yi to zai shiga aljanna ya yadda kenan wanda kuma ya aka ce masa Allah ya hana ya aikata Allah ya ce a yi to wannan yaƙi kenan shiga aljanna kaga da yawa mutane su suke kin shiga aljanna da kansu bayan an nuna musu ga gaskiya sai su kita su kama ƙaryansa bayan an nuna musu ga wajibi sai su kishi su kama ainihin abin da yake suka wajabta wa kansu ko kuma wasu suka wajabta musu da sunna sai su kita sai su bi bidiya da suka kago wa kansu ko wasu suka kago musu to waɗannan su ne suke ƙin shiga aljanna waɗanda kuma suka amince su ne masu shiga aljanna kowanne a cikin al'umma ta ɗan aljanna ne sai wanda ya ƙi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce tafarkin mutanen kwarai guda hudun nan duk mutumin da yake son alkhairin rayuwar duniya da na lahira to ya kasance akan wannan tafarki kamar yadda yake addu'a domin Allah ya shirye ka kullum addu'a kake ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihi to gashi nan ba abin da zaka aikata yanzu ɗaiɗai ne wanda zaka ce baka san ba kyau ba da wuya kaga mutum yana ko manyan yan bidi'an wa'anda suke ɗora mutane akan bidi'a sun san bidi'a ce ke sosai kuwa don su sun fi kowa sanin bidi'a ne tunda su sun ƙago ne sun sani kuma wanda suka bi su suka yi ilimi sun san bidi'a ce sai dai akwai samun daraja a gurin to shi yasa suke ɗora mutane a kai Allah ya Amin. to akwai ainihin ha'intar kai awwalan farko kaga yace annabiyuna annabawa wahum kullu man auhallahu ilaihi su ne waɗanda duk Allah wanda duk Allah ya yi masa wahayi wana ba'ahum ya annabtar da su su ne wanda Allah yake turo musu wahayi dalilin zuwan wahayi wajensu dalili ne na an annabtar da su sun zama annabawa don duk wanda mala'ika zai zo ya kawo masa wahayi a addinance to ya zama annabi ba wai irin zuwan jibrilu ga Nana maryamu ba domin da ya zo ba wahayi ya mata na cewa allah ya ce ki je ki yi sallah ki je ki yi azumi balle har a ce ki je ki yi wa'azi ko to wannan ana nunin wali ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ta akan da yawa cikin mata amma ba a yi mace annabiya ba domin allah ya ce wa ma arsalna me allah ya ce bai aikowa mutanen duniya wa'yansu ba illa rijalan face mazaje nuhi ilai wanda muke yin wahayi zuwa gare su kaga kenan annabawa su ake yi musu wahayi da nufin sun zama annabawa ba mata ba mace ba annabiya sai dai akwai waliyai siddiƙai ana samun shuhada'u duka wannan nau'o'in baiwa mata suna samu amma annabtaka manzanci sai mazaje shi ne ya ce annabiyuna wahun kullu man auhallahu ilaihim wa nabba'ahum sune waɗanda Allah yake musu wahayi ya annabtar da su wa huwa dakilun fi hadhihi al-aya ya kuma cika cikin wannan aya a wa yashmilu ar-rusul ya gama manzanni kenan domin li'anna kullu rasulin nabi domin kowane manzo annabi ne ba ka zama manzo sai ka fara hawa matakin annabci daga annabci sai manzanci walaisa kullu nabiyyin rasulan amma ba kowane annabi ne yake zama manzo ba akan same shi annabi amma ba mursali ba duk da dai kilafa ta gudana akan wannan magana amma maganar da tafi rinjaye ita ce wannan shine salih muhammad ibn salih al-uthaymin ya kawo mana ana yace li anna kulli rasulin nabi kowane manzo annabi ne walaisa kulli nabiyin rasulan amma ba kowane annabi ne yake zama manzo ba domin wanda ake ce masa manzo shine bayan an ci an annabtar da shi da wahayi sai kuma a mursalantar da shi da aike annabi sallallahu alaihi wasallam an annabtar da shi da ikra bismi rabbika allazi khalaq daga nan sai ya zama annabi ko sai kuma aka manzantar da shi ya ayyuhal mudammil ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir fa'anzir qum tashi fa'anzir kai gargadi to an manzantar da shi yanzu ya zama an aiko shi gun mutane da kuma an ce yayi karatu kawai annabi ne sai kuma aka manzantar da shi shine suke cewa nubbi bi ikra wa ursila bi ya ayyuhal muddaththir an gane to shi ne ma'ana bambancin annabi da manzo manzo wanda aka ce ya je ya gargadi jama'a ya isar musu da sabo da ake so ya yi su ma ya sa su su yi akwai wanda kawai ce masa ake yi kaje ka yi ya yi ta yi ba tare da an sa shi ya kai wa wani ba domin akwai annabin da yana nan kuma wani mursalin yana nan kun gane akwai wanda suka zama akwai annabi a can akwai wani a can akwai manzo a can kuma to kaga wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala daraja ce bayan walittaka da siddiƙantaka da shahidantaka da salihantaka sai kuma annabci bayan nan sai manzanci ƙarshen ƙolin daraja kenan cikin manzannin kuma sai ulul azami daga nan kuma sai afdalul anbiya wa rusuli muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ƙolin ƙarshe an gane wa ala hadha akan wannan ne Nabiyu na annabawa suke zamowa shamilan sun game lirrusuli ko al'ula na farko ulul azami wa gairihi don aka ce manzanni to za duk ulul azami ma za ka ce eh manzanni ne sannan kuma annabawa ne annabawa ne manzanni ne ulul azami ne duka su wa'annan sunayensu ne saboda in an ce ar-rasulu to zai iya daukar annabiyu in aka ce ulul azmi kuma zai dauki annabiyu zai ɗauki ar-rasulu ga kuma ulul azminsa sa an gane mataki na ƙarshe kenan kaga ulul azmi ne dama annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi nuhu annabi isa sai afdaluhu muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne waɗanda ake ce musu ulul azami minar rusuli ulul azami daga cikin manzanni to kowanne a cikin su annabi ne kuma manzo ne kuma yana cikin ulul azami wa shamilan aidan linnabiyina ya game bayan sun suna iya zama manzanni kuma suna iya zama annabawa domin ba wai suna iya zama ba annabawa ne kuma manzanni ne bayan su ulul azami allazina lam yursilu su annabawa su ne waɗanda ba a aike su ba lam yursilu ba a aike su ba don kafin mutum ya zama manzo sai ya zama annabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nabiyya ba'di ba annabi bayana kaga ko tunda ba annabi ma a baya to ina za a samu manzo Eh? Ah. kai da kace an an ce ku yi kaza ku yi kaza addini ne wa yake aiko da addini ta hanyar mai wahayi ko to wa ake wa wahayi annabi to annabi ma ba a aiko shi ba tukun sai ya zama mursali sannan kuma ba annabi bayan manzo Allah ina aka samu annabi har aka samu mursali har kuke wannan abun da manzo Allah bai bari ba hmm? kun karyata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan la ya ba'di kun ce a'a akwai eh to ai su kawai la ya ba'din suka sani ba annabi bayana eh amma wai ai akwai yan kashfu Eh, a kashafin da har za a yi maka har ka fi annabi sani har ka kawo abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta ba bai yi shi ba in akwai abin da ya fi daraja a addini wanda in an yi shi za a fi samun lada manzon Allah ne zai fara yi don shi ya fi kowa ibadar da tafi lada to sai aka kawo wani abu aka ce ya fi ma ƙura'anin na manzon Allah ya zo da shi to kaga kenan an nuna wani ya zo da abin da ya fi na manzon Allah kuma ku yanzu za ku yi ibada da tafi ta sabon manzon Allah kuma duk duniya an yi ittifaki dai malamin addini ne cewa babu wa'anda Allah yake son su suke son Allah bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma su sai sahabbai kaga ko idan dai abu har alheri ne bai kamata a ce sahabbai ba su same shi ba sai mu yanzu sai dai in harkar duniya gida mai AC babbar riga mai aiki hula zanna takalma masu laushi gado mai katifa mota mai esi, waye waye wannan kan harkar duniya je. sai a baku ba ba su habbai ba don su ba nan ne gidan da suka zaba wa kansu ka gani amma a addinance a lahirance a ce wai an baku abin da ya bi abin da su Habbai suka yi wannan akwai tatsuniya a ciki gizon ma ba zai irin wannan ba balle koki <laughs> a gani Allah ya sauri na da mani? to waɗannan ala asnafil khalqi su ne mafi ƙoli a daraja a nau'in halitta gaba ɗaya in aka ce ƙoli hai to in aka ce annabawa to an gama su ne sama kun gane domin aka ce wannan kalma ta annabawa ta game manzanni ulul azumi duka kun gane ko to su ne koli sai kuma siddiƙai sai Shuhadau, sai salihai waɗannan nau'i guda hudu su ne daraja mafi koli a bayan Allah halitta duka babu kamarsu a daraja to mun ji annabiyu na suwaye annabawa ko to sai kuma saniyan na a siddiƙuna suwaye ne siddiƙai waye siddiƙi idan aka ce siddiquna jam'u wa jawato jam'u sadiqin jam'i ne na siddiq jam'u siddiqin yake ne jam'u siddiqin jam'i ne na siddiqi guda ɗaya siddiqi shi yasa ake ce abubakar siddiq ko to da yawa fa siddiqina masu yawa kenan to wannan kalma ala wazni fi'il an kawo ta ne akan wazani na fi'il sigatul mubalagha wanda an kawo ta a tsari na tafiyar magana wanda ta kai matuƙa an kai ƙarshe kamar da Allah yake cewa fa'alul lima yuridu sigatul mubalaga ne as-siddiqu ablagu min as-sadiqi as-sadiq as-siddiq kaga wannan ya fi zurfi mai gaskiya mai yawan gaskiya kaga akwai bambanci mai gaskiya nan duka za a same mu masu gaskiya ko da wani lokaci za mu shata ƙarya dai ai muna da gaskiya wata ranko mm-hmm. to siddiƙi shi yawan gaskiya ce kawai gaskatawa kuma mai zurfi bayan mai gaskiya ne kuma yana gaskata gaskiya mu kuma mukan yi gaskiya wani lokaci wani lokaci ba to wani lokaci kuma sai mu karyata wani lokaci kuma mu gaskata gaskiyar kaga mun ga dan gaskiya amma ba mu kai mu balaga irin na siddiƙai ba fata muke dai Allah ya kai mu ko don muna samun matsala wani lokaci to si siddiq shine wanda ya kai matuka wajen faɗin gaskiya da gaskata ta daga waje har ciki da yawa wani zaka ga ya gaskata a baki amma zuciyarsa ba ta gaskata ba to ba siddiƙi ba ne siddiƙi ne wanda abin da ya faɗi ne a zuciyarsa an gane wannan to ce almubalaga faman huwa siddiqu wane ne siddiqi asanu ma yufassiru bihi siddiq qawluhu ta'ala mafi dacewar da abin da za mu fassara siddiƙi shine faɗin Allah wallazi ja'a bi siddiqi wa saddaqa bihi wanda zai zo da gaskiya kuma ya gaskata gaskiyar ba ka zo da gaskiya ba kuma ka karyata ta ba wannan shine abin da ka furta kuma shine a gaskiyar al'amari a zuciyarka to wannan shi ake ce masa siddiq Allah subhanahu wa ta'ala ce na amanu billahi wa rusulihi kaga wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah to ulaika humus siddiquna su ake ce musu siddiqai to yaushe zaka zama siddiqi ka karanta qur'ani ka gama shi kakab a bakinka kana faɗin gaskiya ne aigo mai karanta qur'ani ba gaskiya ke ta faɗi ba to da ka zo kuma zuciyarka da ta tashi sai ta yi ina sai ka yi bina sai ka bi aikata wannan sai ka aikata kar ka yi sai ka ƙi kuma ƙur'ani ya yi ta ce maka ka yi ka yi ka yi ka bari ka bari ka bari sai ka zo gaba ɗaya abin da kake faɗi a baki ba ka gaskata shi ba ja bi sidki wa kazzaba bihi kaga ya zo da gaskiya kuma ya karyata ta to wannan yaushe zai zama siddiƙi ba zai zama siddiƙi ba waɗanda suke imani da Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda suke yarda da saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu wa rusulihi kuma an ce maka ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Muhammadun Rasulullah ka shaida manzon Allah shine annabin da aka aiko maka kalimatu shahada da muka saba yi wanda ita ce kalmar tauhidi ka yarda da Allah ka yarda da manzancin manzon Allah sai kuma aka ce maka ga sunnar manzon Allah sai ka ce ita ba za ka bi ta ba ga ɗabi'ar mutanen garinku mutan unguwarku mutan gidanku al'adarmu kaga wannan baka gaskata ba baka yi imani da Allah baka yi imani da manzon da aka aiko maka ba don haka mu kula imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke sa mutum ya zama siddiƙi amma matukar baka yarda da alqur'ani ba baka yarda da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bayan da za ka samu zama siddiqi an gane wannan to shine wallazina a Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun kaga wannan qur'ani ya gama fassara maka siddiqi kwata kwata yanzu baka da bukatar ma menene waye siddiqi ga dai siddiqi nan wa huwa siddiq wannan shi ake kiransa siddiqi faman haqq eh, faman haqqaqal imana shine wanda ya tabbatar da imaninsa ya gaskata shi wala yatimmu tahqiqul imani tabbatar da imani kuma bai cika illa bisidiki wattasdiqi sai da gaskiya da kuma gaskata gaskiyar don ka yi gaskiya a baki kuma baka gaskata ta a zuci ka aikata da gaba ba ba za ka zama siddiqi ba mai wannan tsari man haƙaƙal imana wanda ya tabbatar da imaninsa kuma wala ya timmu taqiqul imani illa bisidqi wat tasdiqi to fa huwa siddiq wannan shi ake ce masa siddiqi as-siddiqu fil aqida bil ikhlasi shi yasa malam ya kawo wannan ainihin wato gaba Yace don abin da ake cewa siddiƙi shine wanda yake da matuƙa wajen aƙida ta tauhidi ikhlasi kaga wanda bai gaskata abu a zuciyarsa ba ina ikhlasi don ikhlasi dama a zuciya ake yi ko wannan shi ya hallaka yahudu da nasara da sauran wa'anda suka yi takun saƙa irin nasu wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu as wa yutu az-zaka dinul qayyima wannan shine addini wanda yake miƙaƙe in an samu ikhlasi sannan kuma a yi addini hunafa ka karkace wa duk wani addinin da wani ya kago ka yi addini na musulunci zalla to nan ne fa in kai sallah za ta karbu in kai azumi zai karbu wa yuqimu sala wa yutu zaka sai in an samu wancan ya zauna aqida ta zauna sannan a nemi sallah a nemi azumi a nemi zakka a nemi hajji a nemi a nemi a nemi ko? to amma matukar aka samu faduwa daga farko aka samu ba ikilasi duk ibada in ka zo ka kawai ka kama sallah ba ikilasi don baka karanci aqida ka kama azumi ba ikilasi kai zakka ba ikilasi kai hajji ba ikilasi kai sadaka ba ikilasi kai kyauta ba ikilasi kai zumunci ba ikilasi duk abun da ka aikata ba ikilasi aikin banza ne ikilasi ke jagorantar ibadar ka sai ta kai ka ga samun nasara ranar gobe kiyama rashin ikilasi ke rusa ibada ta zama aikin banza ta zama haba'an mansura na'am to kun gane don haka ina mai tabbatar mana cewa ikilasi shi yake jagorantar addininmu shi yake jagorantar rayuwar mu, shi yake jagorantar dukkan abun da ka sani wanda kake buƙatar ka samu alkhairinsa a lahira abin da ya shafi gidanka kuma kana iya gina shi kawai da yadda ka ga dama ko wannan za ka yi gini don iyalinka da rayuwarka da rufin asirin kanka da shauransu ba za a ce kayan zunubi ba ko to amma abinda ake so in ka ce na gina gidan nan ne don in samu rufin asiri in ta karatun ƙur'ani in yi ta nafila da daddare in yi ta kaza ashe kuma ba haka ba ne da ka yi shi sai kai ɗan wani wuri na tsafi a ciki hmm? sai kana yin barna a ciki kaga wannan abun da kai faɗa ba shi kai ba kuma wannan ɗan lungun tsafin da ka ware ya bata maka sha'anin gidan gaba daya ba za ka samu alkhairinsa ba kuma kowane gida akwai alkhairi a ciki matukar za a bauta wa Allah a ciki to anan kuma ana da buƙatar ikhlasi abin da ya shafi ibada da za a aikata a ciki an gane to don haka wayancan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina wa yuqimu sala wa yutu zakat kaga sai da aka gama tsarkake maka zuciya kafin aka dora ka akan sallah Allah ya mana gamta ka a ah, asidku ko ko na to asidku fil aqida asidku fil aqida a samu kana da gaskiya a cikin aqidarka bil ikhlasi kana tafiya da ita da ikhlasi Wahuwa huwa as'abu ma yakunu alal mari a rayuwa duk ba abin da yafi wuya akan mutum kamar wannan aƙidarka kana tafiyar da ita akan gaskiya da ikilasi to wannan shi yafi wuya da yawa wayansu wallahi muzabzabi ne muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi duk inda aka dan yi masa haka haka yace an yi haka ne ba ai haka haka yake ya nan ya nan ya shi muzabzabun ne shi fa ba don Allah yake ba don abun da ya burge shi duka kawai sai yace kai nan yayi ba zai tsaya ya tantance ya zurfin tunani ya dace da aqida ta ya dace da tafiyar annabcin manzon Allah ya dace da tafiyar sahabbancin sahabban manzon Allah haka abun yake karara a ƙur'ani ko kuskure ma aka yi shi bai da wannan mm, shi abu in ya burge shi ya dace da yanayin zuciyarsa ga zamani kawai sai ce a nan za a yi ni yanzu na daina wancan tsohon yayi ni yanzu na daina wancan kaza kawai ga wannan wanda za mu tafi tare kawai shi ba zai tsaya ya kwankwance ƙur'ani ne ya ce sunna ne ta ce sahabbayya suka yi babu wannan shi ikilasi ne babu tsarkin gaskiyar aƙida aƙidar jabuci ana iya gurɓata ta da kowane irin fenti wata ran fara wata ran rawaya wata ran alkasa wata ran ma. to akwai matsala aƙida babu abin da ya fi tsaro ya fi wahalar tsaro nake nufi ya fi wahala tsarewa kamar aƙida aƙida da kake ganin nan tsare ta yana da wahala fiye da yadda kake gani ce yace sidku fil aƙidati bil ikilasi. gaskiya a cikin aƙida da ikilasi Wahuwa huwa ashabu ma yakunu alal mar'i shi ya fi wahala a cikin abin da duk yake kasancewa akan ɗan adam hatta kala ba'd al salam wani daga cikin magabata yake cewa rahimahullah ma jahattu nafsi ala shay'in mujahadati ha ala al-ikhlas wallahi ban samu na tirsasa raina ba na wahalar da raina ba akan kowace irin ibada sama da yanda nake tirsasa ta nake shan wahala akan ta kamar wajen ikhlasi duk wasu ibadu da ayyuka ba na ba kaina wahala kamar yadda nake ba kaina wahala wajen tsare ƙina ikilasi Ya ce duk ya fi ba ni wahala amma sauran nan duk ina samun sauƙi in dai na zaunar da ikilasi a aƙidata. wannan shi ne abin da ya faɗa ma jahattu nafsi ala shay'in mujahadati ala al-ikhlas fala budda mala ya ce ashe ku dole ne mina sirki fil aqida a same ka da gaskiya a cikin aqidarka ba wai ka zama muzabzabun ba wa huwa al aqida wal ikhlas lillahi azza wa jalla shine a same ka aqidarka kana yin ikhlasi lillahi don Allah ba wai don wasu sun gyara wani abu ba ba don wani ya kawo wani abu mai burgewa ba ba don abun bai dace da son raina ba ikhlasan lillah ka riƙa yi don Allah don haka yake a wurin Allah haka yake abun wallahi za a yi samu malamai goma su yi ittifaki in na zamani ne kai dubu ma sai su yi ittifaki akan kan in dai na zamanin nan ne na dauri ne in aka ce khilafun to ijtihadi ne amma na yanzu ittifaki za su yi su dubu kan ƙarya saboda rayuwa ta yi daidai da tafiyarsu kai kuma kayi da kake ƙoƙarin gyara da ka kai a miya ba ka kai gishiri ba kuma ka zo kai ma ka ce za ka bilayi gara ka tsaya tun da Allah ya fahimtar da kai me ya karatu ka tsaya ga wannan abun da suka yi ittifaki a kansu ya yi daidai da ƙur'ani ya yi daidai da sunna haka yake a tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yake nan haka yake yi haka sahabbai suka yi haka magabata na gari duka suka aikata koko yanzu aka gyara annan sai ka bi in kuma ka gaba haka ba in malamai miliyon ne suka tafi suka ce haka matukar kaga ya saba wallahi in ka bi ka bata in ka bi ka bata in miliyon ne magwajin addininka shine kitabu wa sunna ba wai bayani da iya salo ba kitabu wa sunna tarihi hayatu sahaba shi yasa ake so mutum ya karanta tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta tarihin sahabbai domin ya koyi rayuwar addini ah, asidku fil ikilasi muka yi ko to asidku fil ikilasi wa huwa al wal lillahi azza wa jalla asidku fil maqal maganar ka kuma a samu gaskiya ce la ya ƙulu illa ma tabaqa kar ka zo ka rika faɗin abin da bai dace da abin da ya afkuda ba ko abin da ya afku abin da ya afku shi ka faɗi shi ne ma tsabakal waƙil sai ka je mutane uku an yi haɗari sun mutu sai ka zo ka ce kai gawawaki ba adadi yanzu ya dace da abin da ya afku bai dace da abin da ya afku ba don labarin ka ya samu shiga to abin da ka faɗi so ake ya dace da abin da ya afku la ya ƙulu kada mutum ya faɗi abu illa ma ɗaba baƙalwa i'u sai abin da ya dace da abin da ya afku sai ka zo ka ce lokacin sahabbai ma haka aka yi ai kuma in aka bi tarihi sai a tarda ba haka aka yi ba magana ka ta dace ai a sunna ma haka ne sai aka dubi sunna aka ga sabanin haka ai haka Allah ma ya ce aka dubi Qur'ani aka ga sabanin haka har ɗaba baqal waqi'u qawlak shin abin da ya afku ya dace da maganarka bai dace ba to lalle ne a samu maganarka ta dace da abin da ya afku sawa'un ala nafsihi duk abin da za ka faɗi ya zama daidai ne a kanka ne eh to ni lokacin gaskiya raina ya ɓaci dai na ce kaza na ce masa kaza na ce masa kaza har ma na gwabje shi na ushi uku ya faɗi kuma ƙoransa biyu sun zube ba shakka ni na wannan aka bincika e haka aka yi ko to amma da ka zo za ka faɗi wannan da yake kanka ne sai ka ce babu kawai shi ya zo ya yi kaza ya yi kaza garin zai da ke ne gwabji gini haƙoranta suka zube wai zai mun sharri haka aka yi kaga ka gyara wa kanka to ka faɗi abin da ya afku mana ni na naushe shi naushe uku na uku na zubar mara da haƙora kai dare <laughs> ko da a kanka ne shi ya ce sawa'un alanar sihi a kansa zai faɗi gaskiyar au ala gairihi ko kuma akan wani lallai anan kan babana ne bai da gaskiya don shi ya fara zaginsa a kan kawai ya zo neman kudinsa naira dubu biyu da yake binsa ya ce kai ka je duk uban da ga zai ya kama zanna mar ashar shi kuma da ya ji haushi ya mare shi ni kuma ni ma na ga abun bai mun ba na gwabje shi amma babana ne ya yi kuskure kaka ka faɗi gaskiya a kanka ka faɗi gaskiya a kan babanka shi ne walawala gairi wahuwa ƙa'imun in haka ne ko Wahuwa ƙa'imun bilƙifi kai ina muke ne haka ne mutum kaga kenan yana tsaye akan adalci don adalci shi ne ka aji abu a inda yake ko amma in ka ɗauko abu ka ɗora shi ba a muhallinsa ba ka ɗauko gaskiya ka ɗora a muhallin ƙarya sai ka ɗau ƙarya ka ɗora a muhallin gaskiya ka yi adalci to amma ka ɗau gaskiya ka ɗora ta a muhallinta ko da kai ne za ka cutu ka ɗau ƙarya kuma ka ɗora ta a muhallinta ko da kai ne za ta cutar to ka yi gaskiya ka'imun bilkisti ala nafsihi wa ala gairihi abihi ummihi akihi uktihi babansa ne ƙaninsa, yayansa yar uwarsa yayarsa gwaggwansa yafenduwarsa ko ma waye ne in bai da gaskiya ka ce shi ne bai da gaskiya ita ce ba ta da gaskiya ni ne na yi kuskure ka zan ɗan adam da gyara kanshi to wannan shine adalci to haka fa ake so a addini a aƙida abun da ka faɗa a da a ga haka yake a aƙidar abun da ka faɗa a ga haka yake a farko ya dace da waƙi'ul abin da ya afku a zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da abin da ya afku a zamanin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina magabata na gari duka haka abun yake ake gudanar da shi haka kuma yadda kake faɗi ma yake to kenan, qauluka tabaqal waqi' maganarka ta dace da abin da ya faru kenan amma sai ka faɗi abu sai aka ga bai dace da wancan karnonin wa wa'inda aka fifita su duka ba su yi ba ba haka abin yake ba naka ya bambanta da abin da su aka abin da ka faɗa ya bambanta da abin da ya faru to maganar ka bata dace da waƙi ba sannan kuma baka zama muksid ba anan as-siddiqu asidku fil fi'ali kuma a samu ayyukan kama akwai gaskiya gaskiya a cikin ayyuka wahiya an takuna af'aluhu mutabaqatul lima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a samu aikin da kake aikata wannan kam haka yake yayi yi mutabaka da abinda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ko kuskuri ma aka yi kai kuma ka hau kai san ana kwaskwarima in aka yi kwaskwarima sai ka fi ka hau kai yanzu wani in aka zo aka yi kwaskwarimar mota sai zaɓe ta bar sabuwa bai kwato na wanda ba mata fenti ba ko sai ya ɗau kwaskwarima ya ga ta fi haske bai sani ba duk wasu abubuwan an canja ba na asalin ba ne to kai kwaskwarima kake bi ko na asalin kake bi na huta ake so a ya fi ƙarfi ko to wani duk ba na hutan ba ne an caccanja to wannan shi ake so mutum ya tsaya ya fahimci addininsa a samu maganar ka ta dace da me limaja abihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa min sidqil fi'ali wa min sidqil fi'ali yana daga cikin gaskiyar aiki an takuna nabi'atan min ikilasin, a samu aikin nabi'a nabi'atu ya bubbugo ne an ikilasin daga ikilasi. duk aikin da bai samu bubbuga daga ikilasi ba to aikin ya zama na banza duk aikin da za ka yi a samu ya tusgo daga ikilasi zuciyarka ita ce take kulla ikilasin lillahi af'alu lillahi fa'altu don Allah na yi don Allah na ke yi to wannan fa ba da baki ba a zuci idan ibadar da duk za ka yi ta samo ikilasi a zuciyarka ka ƙulla niyyar yi don Allah to shi kenan wannan shine ma'ana sidikul fi'ali gaskiyar aiki kenan Fa illam takun nabi'atun fa illam takun nabi'atan idan ba ta zama ta ɓuɓɓugo ba an ikilasin daga ikilasi lam takun sadiqa ba za ta zama ta gaske ba in dai ba ikilasi a ibada a aiki to ba zai zama aikin kwarai ba <laughs> wai bari in bi yawa bari in bi kwararru bari in bi wa'inda suka fi kowa daraja nima abun da suke yanzu shi zan koma yi wannan ikilasi ne ba ikilasi ba ne bari in bi abun Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai suka yi mafiyansu mafiyansu ko da duk duniyar yanzu ba shi suke ba wannan shine ikhlas to ibadar da duk faɗin bakinka aikin gaɓoɓinka bai dace da ɓuɓɓugar ikilasi a zuci ba to lamtakun sadiqatu ba gaskiya ba ne na fi lahu mukhalafun qawla domin fi'iluhu aikinsa mukhalifun ya saba wa ƙaulahu maganarsa fi inda aka samu saɓani yawanzu tsakanin magana da aiki kuma ba za a karbe shi ba ko alƙali ne aka je gabansa na duniya ba alkali Allah ba in aka bincika aka samu abunda da ka faɗa da aka nemo shaidu suka tabbatar da abin da ka aikata ba shi ka faɗi ba ban yi tsammanin za ka ji daɗi ba sai aka bincika aikin da ka aikata da aka tambaye ka ba shi ka faɗi ba sai da aka zo da tabbatattun shaidu suka nuna haka daga baya kuma kai na dama. ai ina ganin ba za ka sha da daɗi ba to don haka amma idan aka bincika abin da ka faɗi da aka je aka nemo shaidu suka ce tabbas haka ya yi haka aka yi to za ka samu sauƙi kuma za ka samu daraja a kotu don kowa za a fito ana baka hannu amma in aka bincika aka ga ashe mugu ne ashe mugu ne kaji shi da daɗin baki kai ashe aka yi ga can sun tafi da shi girma gombi aka yi da shi wannan gombi to ga ga wannan ina alheri duniya ma kenan to yaya lahira a duniya kana ta korototo mu ne sunna mu ai ba ruwanmu yan bidi'an nan kai jahilan banza kaza ashe kai ma ilimin da kai ba aiki da shi kake kai ma sunnar da kake ba daga ikilafi ta bullo ba a baki kawai kake faɗin ta zuciyarka ba ita yake so ba to a lahira firma za a kai ka jahannama kaga nan dirma ne muson ko ko gombi to lahira kuma jahannama ne don maganan ganunka sun saba da abin da yake cikin ayyukan ka sannan kuma babu ikilasi ko da ya dace ba sai aka samu dai shari'a tana so kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai kana yi kuma kana faɗi amma a zuciyarka ba ikilasi nan ba shirme ne aikin banza ne dole ne a samu ya samu maɓuɓɓugarsa aikinka ya samu maɓuɓɓugarsa daga ikilasin zuciyarka to anan shi ne za ka tsira kun Allah ranar gobe kiyama a kotunsa sai a tura ka aljanna mala'iku su rika ma musafaha kamar yadda in ka kubuta kotu yan uwa za su rika tarraka suna barka barka to haka za a rika cewa salamun alaikum dibtum fadakuluha khalidina salamun alaikum ɗiftun fadakuluha kalidina kai amincin Allah ya tabbatar muku gugan kun more ɗiftun kun ji daɗin ku fadakuluha ku shiga gaga aljanna nan kalidina kuma har abada kun shiga kenan ba za ku fita daga ni'ima ba kaga wannan babu barkan da yafi wannan to amma idan babu wannan za a samu akasi karshe a tura mutum jahannama a rika lokacin da kuka je a rika cala marhaban biku ba maraba mu za ku ba maraba nan dan iska kawai wanda ka tarda ma faɗa za ka yi da shi yau ko gidan yari in baka yi dacen sel ba kana zuwa da naushi za a so masa marabtarka yau kai dan iska ne sai an tambaye ka ma me kai in an ka ji karami karami ne a ce aikin banza kai za ku kuke bata mana suna wallahi akan satar kaza za ka kawo ka sel din su tagwab zakka wallahi ko ba da rama wala Tora ma mana in za ka iya in za ka iya ka dage ai duniya ce in ka dage suka je ka fi karfin su to sai a nada ka babba ayo dama duniya kan ba haka ne ai amma in haka zai ka sha wuya ka sha wuya a rika cewa to rika zub da kashi ban da iskanci ka rasa abin da zaka sata sai kaza ka dau bindiga mana to ka tar da gagga a wurin wai kaza ta kawo sai su yi ta makaskata la marhaba biku ba za ba za hukunta su ba ba zai hukunta su da alƙalin su a ciki da jawron su da waye da waye da waye a cikin sel kowane sel akwai baka san akwai shugaba a kowane sel ba akwai alƙali mai hukunci akwai yan sanda masu bincike a cikin yan fursuna warrai akwai limani ko haka kawai ake zama a kara zube kake zama kowane sel akwai kana laifi za a zo a karanta ma alkali ya zauna to ranka za ka wada kaza dama dama kana zuwa za a ɗauko bai ce to doka ne mutum ya yi kaza in ana kaza doka ne mutum ya yi kaza in ana kaza doka ne doka ne doka ne in ka taka doka kaza ga aikin da za ka yi in ka in ka kiyaye dokokin nan har ka fita daga sel ba za ka yi aiki ba sai dai amma duk dokar da ka taka ga aikin da za ka yi alƙali ya yanke sai ka ci gaba da yi na kwana biyar aka baka na sati aka baka na yi ni ɗaya in ƙarami ne haka za a yi to akwai limami akwai wanda za a wanda zai rika ɗan nasiha lokacin da musulmai suke yi ibada doka ne wanda ba musulmi bai ta da hankali ya nutsu lokacin da za su yi hayaniya su su ma su kama yi ku su su yi kowa ne da nasu to kaga wannan a iskance ma <laughs> Allah ya sauƙaƙe na'am aina muke to fasiddiqu idan min min man sadaka ko fasiddiku wanda ake ce masa siddiki idan in ku haka ne shine man sadaka fi ma'ataqadihi wa ikilasihi wa iradatihi wa fi maqalihi wa fi fi'alihi wannan shi ake ce masa siddiq man sadaka wanda yayi gaskiya ko sadaka yayi gaskiya fi ma'ataqadihi a kudurinsa ma'ana niyarsa. wa ikhlasihi da ikilasinsa wa iradatihi manufarsa wa fi maqalihi maganarsa wa fi fi'alihi da aikinsa duk a samu sun yi gaskiya a cikin al'amarin rayuwarsa wa afdalu siddiq ko siddiqina cikin siddiqai duka waye yafi alal idlaqi akan abun da an saki kawai ba gardama ba tantama wanda duk kaji yana tantama ba a ɗauke shi ma cikin musulmai ba in dai har kaji mutum yana gardamar wannan magana da malam ibrahim to malaman musulunci na duniya na kwarai din fa su ba su ɗauke shi musulmi ba ma amma duk an tafi akan afdalu siddiqi na alal ibilaki abubakar radiyallahu anhu don bayan annabawa an ce babu wanda ya fi sai abubakar li'anna afdal umam hadhihi umma domin an yi ittifaki al'ummatan duniya da Allah ya taba aikowa annabawa duka babu al'ummar da tafi wannan al'ummar tamu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi don Allah ne ya faɗa ku wannan al'umma ku kuka fi kowace al'umma alkhairi ku kuka fi kowace al'umma da aka fitar don jama'a domin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi wata al'umma wanda take gudanar da isar da sako kamar wannan ba wasu annabawan daga sun tafi addinin su ya tafi amma wannan al'ummar yau ku duba ku gani shekara nawa da barin manzon Allah duniya kullum sai sabunta shi ake wani malamin yana wazi sai ka ji kamar shi aka saukarwa addini saboda tsayuwa akan gaskiya amma ina isar da sabon manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma a duk al'ummatai babu kamata wa afdalu hadhihi al'umma ba'da nabiyha abubakar radiyallahu anhu to waye ya fi kuma bayan annabin al'ummar shine abubakar in aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ya fi don shine jagoran al'ummar bayan shi ba sai abubakar shi yasa allah ya tsora shi khalifan farko bayan rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tafi tare da shi hijira ba domin Shi ne wanda Allah ya kira shi sahibin rasul iz ƙulu li sahibihi la ta hazan inna laha ma'ana kaga sun kasance su uku ga Allah ga manzon Allah ga Abubakar a wa siddiqa ko wa ita wannan daraja ta siddiƙanci martabatun wata martaba ce ta kunu lirrijali wan nisa'i ba wai maza ne kawai suke zama siddiƙai ba kamar annabawa maza sun akan samu siddiƙai mata ma ana samun siddiƙai don haka ka dage ka zama siddiƙi ki dage ki zama siddiƙiya ba wai ki rika faɗin abu ojoro ba abinda kike faɗawa abokan zamanki ba shine a zuciyarki ba bayan da za ki zama layin siddiƙai abinda kake yi ba shi kake faɗa ba shine a layin zuciyarka ba bayan da za a yi ka zama siddiƙi ikilasi babu a cikin addininka babu yadda za a yi ka zama siddiƙi ikilasi babu a zuciyarki babu yanda za a yi ki zama siddiƙiya ku tabbatar da siddiƙanci maza na samu mata na samu kun ba a rufe kofarsa ba ba kamar annabci ba ne a ce an daina yi siddiƙanci ba za a daina shi ba sai in an daina addini a duniya don haka matukar akwai masu musulunci to akwai siddiƙai a ciki ita siddiƙiya martabatun takunu lirrijali wan nisa'i قال الله تعالى في عيسى ابن Maryam عليه salatu والسلام da ya dauko bayani yana bada kissar Isa dan Maryamu da yazo kan mahaifiyarsa yace wa ummuhu siddiqatun kaga mahaifiyarsa siddiqiya ce ba annabiya bace siddiqiya ce kaga ashe ana samun sikai a mata wa ummuhu siddiqa wa yuqalu kuma ana cewa as-siddiqatu bintu siddiqi aisha radhiyallahu anha siddiqi wato siddiqiya yar siddiqi aisha radhiyallahu anha kaga aisha siddiqiya ce yar siddiqi ita siddiqiya ce babanta kuma abubakar as-siddiq kaga ana samun siddiƙai a mata duk wacce ta dage za ta zama siddiƙiya duk wacce ta tsaya kuma zai ta zama baya can ba kuna da kwaɗayin ɗaukar garar na na aisha ba mm. to dage sai ki ta duba aisha mai halayenta mai ayyukanta don ki ɗau gara wai ga mata da son kwaɗayin biki suke ko aljannan ma Allah sa su ɗauki garar na na aisha gara ɗauka ake yi can ma babu abun a gida ko a nan gida in ya kai gida mutum in ya kai mutum riƙa in ta kai riƙa in za ka yi aure sai an ɗebo kaya? Eh. ai dai a taho da amaryar kawai gidan akwai komi hmm. gidan akwai komi kawai sai dai kawai ta ratayo ɗan boron ta kawai sutura ma akwai a can kawai goron ado za a shigo mota kawai a sauka a shigo shi kenan gidan komi akwai kadin aljanna ne sai an dauko gara eh? to akwai siddiqiya ce ke ma dage ki zama siddiqiya wannan shine amma shuhada mun gama da nau'i biyu sai shuhada nau'i uku ko biyu shuhada wato mun yi annabiyuna mun yi siddiqin ko saura nau'i na uku shuhada faqila humul ladina qutilu fi sabilillahi liqaulihi ta'ala وليعلم Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada shuhada usune aka ce wakila an ce humul ladina qutilu fi sabilillahi Sune wanda aka kashe su don hanyar Allah don addinin Allah har aka kai ga kashe su su ake kira shuhada'u fadin Allah waliyalam Allahu allazina amanu mun dora muku jihadi ne don mu gane masu imani wa yattakhidha minkum shuhada kuma aka a samu shahidai a cikin ku kaga kenan idan mutum aka kashe shi ta hanyar Allah shahidi ne sannan wakila aka ce al'ulama'u malamai ma shuhada'u to wace hujja kuma nan za a bada liƙaulihi ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi shahidallahu Allah da ya shaida sai kuma aka ce mala'iku ma sai aka ce ulul ilmi sai kuma malamai masu ilimi su ma sun shaida masu shaida ne to kaga ashe ba wa'inda suke shaidar tauhidin kadaituwar ubangiji kamar Allah babu kamar mala'iku babu kamar malamai su suka fi kowa shaida akan kadaituwar ubangiji malamai fa domin saninka da tauhidi kadai in kai ka kiyaye shi kai malami ne amma idan da kana da ilimin littattafai jirgi-jirgi fanni-fanni gashi nan a ƙasar duk ka makai amma baka da tauhidi shirme don baka cikin shuhada'un Allah baka cikin ulul ilmi kana cikin juhal bare kuwa kana cikin jahilai don ilimin bai da amfani Allah ya ce ulul ilmi sai ce qa'iman bil qisti qist shine adalci dora abu inda ya dace ko in ka da an aje shi inda bai dace ba ka dauke a maido wanda ya dace a gun malamai kullum sun tar da bidiya a gurbin sunna su ce a kawar da bidiya a dora sunna a gurin in sun katar da an kawo shirka a gun da ya dace da tauhidi su ce a cire a kawo tauhidi a aje a wurin in suka tar da haramun abun da ya kamata a aji halal sai a cire halal ne abun na a cire haramun a aji halal a wurin haka aikin kenan adalci Allah yana tsaye da adalcinsa haka mala'iku haka malamai masana don haka ana samu shuhada'u wa'inda suka yi shahada shuhada'u malamai don su ne za su ba da shaida ranar gobe kiyama annabawa in suka ce mun isar da sako sai ce suwaye ne shaida ku sai malamai ya ce kwarai mun karanta a ƙura'ani mun karanta gashi gashi gashi gashi gashi ya isar da sako kaga shuhada'u an isar muku da sako kuma jama'a annabi mu wane ya isar muku wallahi mu mu ba mu gane bane mu abun ma to dai ga a ta ce to ku yaya an isar wa bayin Allah da sabo ce an isar annabawa sun isar ya aka yi kuka sani mun karanta kuma wannan al'umma za ta iya ba da shaida wa kowace al'umma za a iya tambayar mu mutanen annabi nuhu annabi nuhu ya isar musu da sabo za mu ce eh don ina ya kuka yi kuka sani ba ku yi zamani da su ba qur'ani ya zo ya gaya mana me zamanin ne ya gaya mana a littafin annabi lutu ya isar ya kuka yi kuka sani mai zamanin ne ya gaya mana a ƙura'anin annabi shu'aibu ya isa. ya aka yi kuka sani ƙura'anin ne ga ulul ilmi qa'iman bil malamai shuhada'u ne sukan ba da shaida a annabawa sun isar da sako su ba da shaida mutanen da aka aiko wa annabawa an isar musu da sako kaga daga baya kuma shikenan sai ido na fata don haka su shuhada'u ana samu wato daga cikin ainihin shahidai da suka yi mutuwar ma'araka wato ma'araka wajen jihadi sannan kuma malamai ma suna zama shuhada'u ah. faja'ala ahlul ilimi shahidina bima shahida Allahu li nafsi kaga nan Allah sai ya sanya malamai su ma suna shaida da irin abin da Allah yayi shaida da kansa da farko ba ce shahidallahu ba sai ce wa ulul ilmi a ƙarshe kaga abin da ya shaida ya sa malamai ma sun shaida wa innal ulama domin malamai yashhaduna lirrusuli za su ba da shaida wa manzanni bil balagha cewa lallai manzanni sun isar da sako wa alal ummati bit sannan za su ba da shaida akan kowace al'umma cewa an isar masa da sako ko dai ta bi ko taki walau qala qa'ilun idan ma da zaka ce al ayatu ammatun liman qutilu fi sabilillahi ta'ala walil ulama kenan ayan nan ta zama shamila ta game shuhada'ul ma'araka wa'inda suka yi shahada a gun yaƙi da kuma malamai wa'inda za su ba da shaida kenan ayar ta game wa'innan duka eh li'anna lafza salihun lil wajhaini domin lafazin ya yi daidai da dukkan fuskokin biyu wala ya tana bayani ba mai korar wani ba mai ture wani don kowanne nassi ne na ƙura'ani faya kunu shamidan lillazina kutilu fi sabilillahi wa lil ulama'i shuhidu bir wadaniyati wa shuhidu lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil wa shuhidu alal ummati bi annaha bulligat an gane wannan ya ce lallai haka yake wannan kalma ta shuhadawo shahidai na wajen yaƙi za su ɗauke ta malamai za su ɗauke ta li'annan lafza salihun haini. wala na tanafayani don ba sa koran juna fayakunu shamilan lillazina qutilu fi sabilillahi ya game wa'anda sa aka kashe su a wajen yaƙi don daga addinin Allah walil ulama'i da malamai allazina shuhidu lillahi waɗanda suka yi shaida tare da Allah ko shahidu lillahi yafi shahidu lillahi suka yi shaida ga Allah bil wahadaniyati suka ce lalle Allah kadai yake tilo baya da bukatar shirka wa shahidu lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil balagh sannan suka shaida lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako wa shahidu ala ummati bi annaha bullighat kuma suka shaida al'umma an isar mata da sako kaga wannan aikin malamai ne malami zai baka labari abin da ya faru farkon musulunci annabi da ya zo ga wayanda suka yadda ya isar da sako amma suwane sun yi su sun yi imani da ya dawo madina wane sun yadda su wane ma sun yadda amma a baki suka zama munafukai su wane in ba tarihin musulunci bai na zaka gane wani duka kuma malamai ne suke da wannan aikin don haka shuhada'u ne suna daga cikin shuhada'u amma eh, menene sai sai mukami na karshe as-salihuna fa innahu yashmilu kullu al-anwa al thalatha in aka ce salihai wayancan farkon duk suna cikin salihai annabawa salihai ne manzanni salihai ne ulul azmi salihai ne kaga wannan gefe ɗaya kenan duka wannan dunkule to haka siddiqai salihai ne shuhada'u ma salihai ne salihan salihai ne an gane yace yashmilu yakan game amma salihi zai zama annabi sai ba zai zama shahidi ba kuma ko zai yi goya kuma wani salihi ne amma ba zai zama siddiqi ba kun gane wannan amma wa'ancan duka za su zama salihai bayan mukamansu an fahimci wannan abin da mala yake so ya gaya mana as-salihuna fa innahu yashmilu kull anwa'i salasa zai game dukkan wayannan nau'o'i ku as-sabiqa wadanda suka gabata wa man dunahum min al-martabati wadanda suke koma bayan su daga wajen martaba al-anbiya'u salihun was-siddiquna salihun as-salihuna dukkan su wayannan dukkan su salihuna ne wa shuhada'u salihun haka kuma shahidai salihai ne to me yasa aka ce nabiyuna was-siddiqun wash-shuhada was-salihuna aka kawo aka yi ta yin adabi yace fa adaf mm, fa adafuha min babi aɗafil amni alal khassi wannan shine abin da yasa an yi adafin am alal khas alal khas an yi adabin abin da ya game a kan keɓantacce kun gane wasalihuna humul lazina qamu bi lahi wa haqqi ibadihi salihai kenan wanda sun tsaya a haƙƙin Allah da haƙƙin bayi bai zalintar Allah bai zalintar bayin Allah to salihi kenan gyarare amma yana gaggabje mutane yana danne haƙƙinsu gyararre ne yana shirka gyararre ne to bakka shirka salihi ne ka kiyaye haƙƙin Allah don abin da baya so shirka sannan kuma baka danne kayan wani baka zalintar wani baka ko to wannan gefen mutane ma kai gyararre ne kun gane su ne abin da ake ce musu salihai humul ladina qamu bi haqqillahi wa haqqi ibadihi lakin la ala al martabati as-sabiqa ba sa kan waccan martaba da ta gabata don ba annabawa ba ne ba siddiƙai ba ne ba shuhada'u ba ne fahim dunahun fil martabati suna bayansu a martaba shi yasa ya ce annubuwa ba sa kan martabar annabci wa siddiƙiya ba sa kan martabar siddiƙanci wa shahada ba sa martabar shahada hum dunahu suna bayansu fil martabati a martaba za a samu mutum salihi baya shirka baya zalimtar kowa amma yana samun matsala wajen siddiƙanci ko ba yi wani lokaci a samu matsala sai ya istighfari wani lokaci a samu matsala sai ya istighfari salihi ne mumini ne salihi ne amma zai zama annabi zai za a kira shi siddiqi za a kira shi shahidi ba za a kira shi shahidi ba ba za a kira shi siddiqi ba ba za a kira shi annabi ba amma annabi za a kira shi salihi siddiqi za a kira shi salihi shahidi za a kira shi salihi duk wanda suka kai wayancan martaba su salihai ne kun gane wannan shine abin da mala yake so mu gane a haza sirat to wannan fa ita ce sirat da muke ta addu'a kullum ihdina sirat al-mustaqim sirat allazina an'amta alaihim ita ce fa kullum muna karantawa a fatiha ko amma ba mu gane menene ake nufi da siratu din ba to fa wannan ita ce hanyar siratal ladina an amta alaihim hanyar wayannan bayin Allah da kai ni'ima kansu. su sune annabawa siddiqai shuhada salihai kuma kullum addu'a kake Allah ya dora ka akai hada sirat wannan tafarki allazi ja'at bihi rusul wanda annabawa suka dole shi huwa sirat haula'i huwa siradu haula'i shine hanyar wayancan wannan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi shine addinin sa shine addinin sahabban sa don shi annabi ne sahabban sa akwai siddiqai akwai shuhada'u akwai salihai ko to don haka wannan ita ce tafarkin su da muke ta addu'a Allah ya dora mu akai haula'il asnafil arba Sune ne wa'annan nau'i guda hudu fa ghairuhum amma duk wanda baya cikin wayannan la yamshuna ala ma ja'at bihi rusul ba za ka samu yana tafiya akan wannan abun da manzanni suka zo da shi ba za ga ya bi abin da wasu suka kawo haka akwai hadari a ce yau ba ka bin hanyar da hanyar da manzon Allah ya bi ka bi hanyar wasu wai ai manya ne eh, suna da mukami girma masu ake bari ka bi su wallahi akwai hadari a rayuwar musulmi in baya karanta aqida to zaka same shi yana takwama tara a rayuwarsa bai sani ba ya hasibu annahu yusinu yana tsammanin abu mai kyau yake yi alhali kuma kila ma kafurci yake yi bai sani to Allah ya kare mu don haka aƙida ita ce mafificiya a kowane irin ilimi da za ka nema ka nemi ilimin aƙida da farko sai da shekara goma sha uku ta kare a ake kawai a nausa wa mutane tauhidi su gane shi kafin aka koma madina aka rika saukar da shari'a to don haka mutum idan ya zo musulunci ma in ya zo zai fara shiga musulunci ya ce masa ƙul ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abinda za a fara dura maka kenan tauhidi aqida to daga baya kuma sai a zo a ce maka to kai kokari ka koyi sallah kai kokari ka kuma koyi ka koyi yanda za ka yi kaza yanda za ka yi kaza yanda za ka yi kaza su abubuwan kuma dama nadiran nadiran suke zowa yanzu kamar zakka za ka iya sai shekara ta yi maka zo ka samu masana ka ce wai ina da dukiya kaza ya zan yi ya ce ka hudda kaza da kaza dabbobi ne ko kayan gona ko wani abu ko to amma sallah kullum zaka je ka ce ya zan yi sannan kaga dole ka tsaya ka koya to aqida min babu aula ita kullum kana tare da ita ita aqida ko da yaushe kai kadai a daji cikin jama'a cikin taro cikin irin mutanen kirki cikin mutanen banza duk wasu ake karkara da aqidarka wani in ya shiga cikin mutanen kirki aqidar mutanen kirki ya shiga cikin mutanen banza taɗinsa ba bambanci da na banza saboda shi kawai dama in ji malam yaro takkudon ne to Allah ya san raba mu da takkudon kati eh kati ne kyauta to idan muka aiki ya dace ba mai su ne ko mu dauka mai amfani da shi ana samun kashi sai a sa sai ka gaya wa mai sumunti sumuntin nan da muka saya akwai katin waya a cikin gif za mu baka ko ka ba mu a kai ku je ku yi aiki da shi za ku tara mun su sai ku tara don ba na ku bane tunda ba kai ka sai sumunti ba wanda ya saya shi aka ba kuma kudinsa ne ma duk wannan wayo rayuwa ne kawai duk a cikin kudinka ne aka sai katin in ka ce kyauta aka baka ba wata kyauta kudin da ka bayar ka gama biya har da katin don ba ba inda ba riba faduwa za a yi ba za su yi ba sun yi hikima ne suka budda haka din kuma duk da kudinka za a ware a yi baka? katin to don haka katinsa ne in ya bar muku kuma naku ne don wani in ka tambaye shi ma zai ce ka ɗauka hmm. to kaga sai ka ci halal in kuma baka tambaye shi ba ka zare ah, to fatar buhun ma an ce ka aje mishi ko? to don haka da fatar buhun da katin ya zo ya ku tara mishi ga katin da muka tarda a ciki ga fatar buhun in kuma kana da kwaɗayin katin don in sai da ya zo kuka tara mar he tattara ya ɗauki amma in kana da kwaɗayi sai ka ce to yaya mintin nan ba akwai wani sumunti mai giba ciki shi muka sayo akwai kati na ɗari kaza a ciki musa a wayar mu koya ya ce kusa shi kenan don da wuya ya ce bai baku ba in kuma bai baku ba kuma haƙƙinsa ne ku aje masa ka gane? alaikum salam Eh. fata nagari lamiri ko lamiri nagari fata e kana iya cewa mutum muhammadu ba don ya zama annabi muhammadu ba shu'aibu ba don ya zama annabi shu'aibu ba don ya zama mutumin kirki fatan samun alkai irin na annabi shu'aibu ya bi rayuwarsa shi yasa suna in za ka sa wa ɗanka nemi na kirki ka sa masa ka gane don ka ce masa abubakar siddiq ba wai shi ya zama ya tabbata haka din ba amma asali ai abubakar muka sa masa ba mu cewa mutum siddiq kawai abubakar muke cewa don fatan ya zama siddiqi ka gane to idan kuma muka ce masa abubakar siddiq fa muna yin addu'a ne muna masa addu'a ne da fatan shi ma ya zama siddiqi to amma me ya fi abubakar din shi ne ya don shi ba mu da tabbas ɗin siddiƙi ne ko ba siddiƙi ba ne amma muna da tabbacin sunansa abubakar ka gane yauwa yana daidai da muhammadu zaka ce muhammadu rasulullah zo ba za ka ce ba sai dai ka ce muhammad zo to rasulu din sai mu wa muhammadun asali abubakar siddiq zo to siddiq din fa ba tambas in aka tambaye ka kace a fata nake masa to ka tsira don za a iya yin fatan siddiqi amma ba za a yi fatan annabci ba in aka ce muhammadu rasulu zo ha to ya za ka yi ce to ai fata ne na gari lamiri ya annancin nan gaba akwai ne babu asiddiki kuma za a samu shahidi za a samu salihi za a samu ko ba haka bane to wayannan duka sauran banda annabci zaka iya cewa fata nake masa don zai iya zama amma ar-rasulu ko annabiyu fa ba a ma fatansa don babu shi ba za a yi shi ba ka fahimci amsar yawa kamar shi wanda ake kira kawai eh shi ne aka ce shi aka tambayi mai faɗin hakan din in ya san me yake nufi ina masa fata ya zama mai gaskiya fata nake masa to shi kenan sai ya ce to Allah ya karbi fatanka in kuma ya ce a ah, to sunansa kenan haka na raɗa masa shi bai san me yake nufi ba to sai a fahimtar da shi an gane

sai yaron ya mutu e za ta yi domin ta yi sanadi amma kuma kisan kuskure eh. wai yaya me hukuncin matar da tana ƙoƙarin ba wa ɗanta kunu ta makare shi ta bude bakinsa tana masa ɗure dalilin duran ashe yaro har numfashi ya katse masa har ya mutu da haka ba ta fahimta ba ta share ta ga kan yaro ya langabe ya mutu to ta kashe yaron ce amma cikin kuskure ko shakka babu ita ta yi sanadi shi ne ajali don duk abin da ya ajalin mutum shi a ce shi ya kashe shi ko don haka ta yi ajalin yaro amma ta hanyar kuskure a addini ana cewa akwai qatlul qadai akwai qatlul amji, akwai kisan kuskure akwai kisan ganganci to wannan kisan na kuskure ne to yaya za ta yi nan kafara na azumi za ta yi azumi domin kuskuren da aka samu dalilin aikinta har an rasa ran yaro